bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka a radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro isoshin rayuwa haƙoƙin mata da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 26 ga watan mayan shekara ta 2022 wanda daidai da 25 ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 142 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan mayan shekara ta 1880 charles leos alphonse leveran wani likita ɗan ƙasar faransa ya sami nasarar gano ƙwayar cutar da ke haddasa masu sara da ake kira da malaria charles lewis ya kammala karatunsa na likitanci a jami'ar birnin paris na kasar faransa sannan kuma ya koma kasar algeria wadda take karkashin mulkin mallakar faransa a lokacin a nan ne fara bincike akan cutar malaria wacce take kashe miliyan mutane a kowace shekara a duniya a ƙarshen bincikensa ya gano cewa ƙwayar cutar da ke haddasa malaria tana fitowa ne daga cikin ƙwayoyin halitta waɗanda suke jikin sauro idan sauro ya saka ƙwayar a cikin jikin mutum takan bi jini idan ta yi yawa za ta fara gajiyar da anta da take tace jini daga nan kuma sai jiki ya dau zafi da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 141 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan mayan shekara ta 1881 faransa ta mamaye kasar tunisia kafin wani lokacin dai faransa ta samu damar yin kutse a cikin harkokin kasuwanci da tattalin arziki na kasar tunisia ƙasar tunisia ta kasance ƙarƙashin faransa na tsawon shekaru amma a cikin shekarun 1930 aka fara samun masu ra'ayin ɓallewa daga ƙarƙashin mulkin mallaka na faransa a cikin shekarar ta 1957 an kawo ƙarshen tsarin sarauta a ƙasar tunisia inda habib burgiba ya ɗare akan kujerar shugabancin ƙasar a matsayin shugaban ƙasa ya ci gaba da yin mulki na kama karya akan al'ummar ƙasar tunisia har zuwa shekara ta 1987 a lokacin da zainal abidin bin ali ya yi masa juyin mulki inda ya dare akan kujerar shugabancin kasar ta tunisia zainal abidin bin ali ya ci gaba da bin salon mulki na kama karya irin na burkiba har zuwa watan janairun shekara ta 2011 lokacin da al'ummar kasar tunisia suka yi bore daga lokacin kuma ya tsere zuwa kasar saudiya kasar tunisia tana kwaftuka da kasashen algeria libya kamar da kuma take gabar ruwa na teku mediterranean tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 163 masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma a shirinmu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran ta gayyaci jakadan kasar Girka a Tehran kan kama jirgin ruwanta. Isra'ila ta sanar da alhakin kisan kanar da Kudayi, memba a dakarun kare ji musulunci na Iran. Gobara ta tashi a tashar jirgin ruwan Suwakin a tekun Bahar Mali a kasar Sudan. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Roma ta ɗauki kofin Conference League na nahiyar Turai. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Iran ta gayyaci jakadan ƙasar Girka a Tehran kan kama jirgin ruwanta. ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta gayyaci mai kula da ofishin jakadancin ƙasar girka a nan tehran saboda jakadan baya nan domin nuna rashin amincewa game da kama jirgin ruwa mai dauke da tutar iran da aka yi a ruwan girka a wajen taron daraktan kula da bangaren tekun mediterranean a makasakin wajen kasar iran ya buƙaci ko kuma ya tunatar da kasar girka game da nauyin da ya ta a wuyanta a mataki na ƙasa da ƙasa duk da yake cewa jirgin ya tsaya ne saboda wasu matsaloli na na'ura da aka samu kana kuma ya soki ƙasar girka game da miƙa wuya ta yi kan matsalar lambar amurka kan wannan batun ya kara da cewa tsayar da jirgin ruwan daukar kaya da ke dauke da tutar kasar iran misali na fashin teku wanda athens da sauran wadanda ke da hannu wajen wajen kwace jirgin ruwan ba bisa ka'ida ba su ke da alhakin dukkan abin da ya biyo baya don a ƙasar iran ba ta yi kasa a ba wajen kare haƙoƙinta kuma tana fatan kasar girka za ta yi aiki da alƙawuran ta ɗauka na zirga-zirgar jiragen ruwa daga ƙarshe mai kula da ofin jakadancin kasar girka a tehran ya ce zai isar da sakon kasar iran ga gwamnatin kasarsa. isra'ila ta sanar da alhakin kisan kanar sayyar huda'i mamba a dakarun kare juyin juhal musulunci na iran rahotanni da jaridar new york times da ta wallafa ta ce haramtacciyar kasar isra'ila ta shaida wa kasar amurka cewa ita ce ke da alhakin kisan gillan da aka yi wa mamba a dakarun kare juyin juhal musulunci na iran kanar hassan sayyar huda'i a nan birnin tehran domin dubatan al'ummar kasar iran ne suka halarci jana'izar babban jarumin kuma sun gana da kwarya-kwaryan zanga-zanga inda suke ta da taken mutuwa ga isra'ila da kuma yin kira da dauki fansar kisan gillan da aka yi masa da dama daga cikin jami'an kasar idan da suka hada da majid birahmadi memba a cibiyar tsaron kasa na cewa babu shakka wannan kisan aikin isra'ila ne kuma ya gargaɗin ɗaukar fansa mai tsanani kamar yadda jaridar ta bayyana wani mai shari'a kan harkokin gabas tsakiya ya faɗi cewa isra'ila ta yi wannan tsokanar ne domin matsin lamba kan bangaren da ke tattaunawa kan shirin nukiliyar iran ko kuma fusata iran ta mayar da martani yadda al'amura su lalace hede iran tana sanya hikima da hangen nesa wajen tunkarar irin waɗannan lamuran gobara ta tashi a tashar jirgin ruwan suwakin a tekun bahar maliya a ƙasar sudan a jiya laraba ta gobara mai karfi ya tashi a tashar jirgin ruwa na suwakin da ke tekun bahar maliya a ƙasar sudan babbar hanyar kasuwanci ta kasashen gabashin afirka da tekun bahar maliya sai dai tuna aka shawo kanta kuma komai ya lafa sai dai an fara gwana da bincike domin gano sababbin tashin gobarar ita dai tashar jirgin ruwa ta bahar maliya ta kasar sudan wata cibiya ce ta fita da shigo da kayayyaki daga kasashen sudan chadi habasha afirka ta tsakiya da kuma man fetur daga kasar sudan ta kudu a ƙarshen shekara ta 2017 ne tsohon shugaban ƙasar sudan umar hassan al ya taba hannun kan yarjejeniyar shekaru 99 tsakaninsa da shugaban kasar turkiya rajab tayyib erdogan domin sake gina tashar jirgin ruwan tasuwakin musamman don kula da tsoffin gine-gine da ake wajen da aka yi su tun zamanin fir'auna ramsisi na biyu ƙasar sudan ta fuskanci karancin kudaden shiga da kashi 40 cikin 100 bayan da hukumomin ƙasa da ƙasa suka janye tallafin da suke bata saboda mayar da martani kan juyin mulkin sojoji suka yi a ƙasar ƙarƙashin jagorancin janar abdul fatah al-burhan to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran ƙungiyar ƙwallon kafa ta roma ta ɗauke kofin conference league na nahiyar turai rotani sun bayyana cewa a jiya laraba ce ƙungiyar ƙwallon kafa ta roma ta lashe sabon kofin conference league na gasar nahiyar turai a wasan da suka buga a jiya laraba bayan ta yi nasara kan feyenoord da ci ɗaya mai ban haushi a wasan ƙarshe wato final da suka buga dan wasan kwallon kafa na Roma Nicola Zaniolo shine ya zura kwallo ta farko a raga da misalin minti 32 da fara wasa a karawar da suka yi. Jose Moreno shine koci na farko da ya fara lashe dukkan kofunan zakarun turai. Moreno ya lashe wasan ƙarshe karo biyar da ya je hafatawar ƙarshe a gasar zakarun turai kuma shine a sahu na gaba wajen nuna wannan bajintar. kuma shine kofi na 26 da ya ɗauki a tarihin horar da ta mola a shekara 19 kenan bayan da ya ɗauki kofin yufa a shekara ta 2003 a foto. a watan mayun nan ne aka naɗa Mourinho a matsayin sabon kocin Roma da aka ba shi damar sake gina kungiyar da kuma bunƙasa ta bayan da ta tsaya a mataki na bakwai a gasar Serie A ta kakar shekara ta 2020 da kuma ta 21. daga ƙarshe za ku cewa ƙasar turkiyya ta kama shugaban ƙungiyar isis a birnin istanbul rotanni da ƙasar turkiyya sun bayyana cewa gwamnatin ƙasar ta sanar da kama shugaban ƙungiyar ta'adda ta isis abu hassan alhashimi alƙuraishi a wani samame da ta kai a birnin istanbul alƙuraishi wanda asalin sunansa shine juma awad albadari ya karbi jaragamar jagorancin ƙungiyar ta isis ne tun bayan kashe tsohon shugabanta wato abu ibrahim alƙuraishi a wasu hare-haren da sojin amurka suka kai a ƙasar siriya a watan fabrairu da ya gabata bisa bayanan da jami'an tsaron kasar iraki suka fitar badri shine dan uwan shugaban farko na kungiyar isis abubakar bagadadi wanda kungiyar suka kira da khalifa a garin musil a shekara ta 2014 tashar talabijin din oda tv ta rawaito cewa jami'an 'yan sanda sun kama shugaban 'yan ta'addan ne bayan da aka daɗe ana sa ido a gidan da yake ciki sai dai ba a yi musayar wuta ba ko kaɗan a lokacin kai samamen alhamis ce kungiyar ta isis ta sanar da alhakin harin bom da aka kai a garin mazar sharif inda aka bayyana cewa akalla mutane sha shida ne suka rasa su sakamakon fashewar bom din ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin afirka a yau sannan kuma barkanmu sake saduwa a cikin wannan sabon shirin wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru waɗanda suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu taɓo batun nan ne na antoni guterres sakataren majalisar ɗinkin duniya da ziyarar da ya kai najeriya a ranar uku ga watan maris ziyarar ta kwanaki biyu babban jami'in majalisar yankin duniya ya je maiduguri babban birnin jihar borno da ya gana da gwamna babagana umar zulum da kuma iyalan mutanen da rikicin boko haram ya sanadin rasa rayukansu kafin zuwansa najeriya sai da jami'in majalisar yankin duniya ya kai makamaciyar irin wannan ziyara a wasu kasashen yammacin afirka wanda ni awal kunya zan ja akalar wannan shirin yanzu ku biyo mu na jin abin da shirin yake dauke da shi music a jawabinsa game da kalubalen tsaro a yankin sahel sakataren jihar na majalisar yankin duniya ya ce ya kamata hukumomin ƙasa da ƙasa su kwanar da sanin cewa tattashin hankula da kuma ayyukan da masu tada kayar baya a yankin sahel suke yi ba magana ce kawai ta yankin nahiyar yammacin afirka kawai ba batu ne da ya shafi dukkan duniya baki dayanta. domin tattauna wannan batu ne muka gayyato dr alharin muhammad masanin siyasar kasa da kasa daga kwalejin kimiyya da fasaha ta garin kaduna nigeria don jin yadda yana ya nazarci wannan ziyara to dokta yanzu in muka nazarin wannan ziyara da ya kawo tun daga borno zuwa abuja me cimma kenan za mu ce a zahiri eh to za a ce a yi gashi nasara ta fito a fili cewa majalisar dukkan duniya ta san da najeriya har ma babban sakataren da ya shigo ya gana da shugaban kasa saboda haka wannan shi ne su dama matana zargin cewa yawancin hidimomin majalisar dinkin duniya da kudaden da ake kashewa duk sun raja ne akan wajen irin waɗannan abubuwa shirya tarurruka tafiye-tafiye da shirya tarurruka a shirya taro a kira mutane a kashe kuɗi ba wani tasiri da ma wasu suna zargi ita kan majalisar dinkin duniya cewa bata ma shirya warware matsalar duniya ba karya ne bata shirya dinkin duniya ba alhassan eh, ma wargaza duniya ta to dokta an ka duba girman wannan majalisa da kuma irin arzikinta da kuma irin fada jinta a duniya ya zaka a wannan wannan ziyara da kuma karfin nata da take da shi eh to wannan ziyara shi babban sakatare za mu ce yayi aikinsa wannan ziyara da yi amma ai ita majalisar ɗinkin duniya an kafa ta ne don ta samar da adalci da zaman lafiya a duniya yanzu akwai zaman lafiya a duniya yanzu akwai adalci a duniya ilhassan ba yadda aka kaba ita kanta majalisar ta hanyar wuri da kumbiya kumbiya da badakala ta haka aka kaba ta bayan yakin duniya ne yayin da amerika ta yi uwa ta yi makarbiya wajen kafa majalisar da ƙawayenta ingila jamus faransa rasha da sauran kasashen turawa a daidai lokacin da za a kafa majalisar ɗinkin duniya bayan yakin duniya na biyu wuraren 1945 a wannan lokacin akasarin kasashen duniya suna karkashin mulkin mallakan ingila ne faransa jamus belgium ko hola ko spain a lokacin afirka gaba daya tana karkashin mulkin mallaka ne kasashen larabawa da yawa suna karkashin mulkin mallaka ne wasu kasashen ma ba a kirkiro su ba ba haka aka shirya taron nan aka ce za a kafa majalisar ɗinkin duniya aka ce a yi ƙura'a da aka su suwa suka yi ƙura'a suwa suka yi kafa majalisar ɗinkin duniya in ka gada ma sai ka ce amerika ne da ta kasashen turawa su suka kafa majalisar ɗinkin duniya saboda a lokacin ba najeriya ba niger ba kamaru ba chadi ba mali ba mali ba burkina ba peru ba mexico ba venezuela ba argentina duk suna karkashin mulkin mallaka ne na turawa haka aka kafa majalisar ɗinkin duniya saboda haka za ka iya cewa majalisar ɗinkin duniya an kafa ta ne don tabbatar da manufofin danniya da zalunci wanda amerika da kawayenta suka zauna a kai ai shi yasa a tsarin kafa majalisar ɗinkin duniya aka yi majalisar tsaro filanta masu wakilai na dindindin waɗanda suke hawa kujerar naki veto power wannan majalisar tsaron ƙasashe biyar ne inda amerika faransa rasha sai china da aka makalo waɗannan abin suka ce ko kuma abin da ɗaya daga cikin biyar dinnan ta ce shine majalisa za ta tafi yanzu da ake majalisar ɗinkin duniya tana da kasashe ɗari da casa'in da biyar ne membobinta inda za a zo da shafara cewa ya kamata a diddigin waɗannan 'yan ta'addan ina ne suke samun horo ina ne suke samun kuɗaɗe ina ne suke samun makamai a kawo zoron babban taro na majalisar ɗinkin duniya a tattauna da niyyar samun mafita to idan aka gano cewa ƙasa kaza da kasa kaza su ke ba da makamai su suke ba da horo su suke ɗaure gindi to idan amerika ta yi tsallaka ce ba ta yadda ba to wannan matsayin amerika na rashin yadda shi za a a akan matsayin kasashe ɗari da kasayin da haka idan faransa ko rasha ko ingila ta ce ba ta yadda ba haka ake tafiyar da wannan majalisar ɗinkin duniya akan zalunci bambanci da ganiya kasa kwara ɗaya abin da ta ce shi ake bi shi ake tabbatarwa ai shi yasa aka sa headquarter ta majalisar a kasar america a birnin new york manyan ƙungiyoyin ta kamar asusun bada da lamani da bankin duniya suna kasar america ne to kaga wannan yana nuna maka cewa tun farko ita kanta majalisar ba a kafa ta don gaskiya da adalci ba an kafa ta ne don wuru don zalunci da danniya da ita ake amfani ake zaluntar kasashe. To, Dr. Alharuna manyan masana cikinsu har da kai suna ganin kamar cewa wannan majalisar tana bukatan kishiya a duniya. Wani bayani za ka kara mana? Eh wannan haka yake, ai an kai yau a baya amma ya kasa haifar da ɗalibi. ai akwai yunguri da irin waɗannan kasashe da aka yi mulkin mallaka suka yi kuro suka kama non-aligned movement cewa su kasashen yan ba ruwan ne su ba za su yi kasan amerika ba ingila ko rasha su suna tsakiya ne to amma ya aka kare duk su ma sai suka zama yan hanshin shata wasu suka bi rasha wasu suka bi amerika wasu suka zama yan dan ingila saboda haka aka yan kungiyar tsawon suka zama wasu iri yanzu akwai bukatan a samar da wata kungiya da za a kafa ta kan adalci a kan gaskiya kuma a kan yadda da cewa eh ba bature ne kadai a duniya ba ba tsarin bature ne tsarin da za a tafiyar da duniya ba ba tsarin tattalin arzikinsa ba ne ba tsarin siyasansa ba ne demokuraɗiyya ba su ne tsari da za a kafa duniya a kai ba akwai bukatar a samu wata majalisa wadda za ta ja da majalisar dinkin duniya in ma so samu ne a rusa ita kanta majalisar ɗinkin duniya. to amma dokta daga ƙarshe kana gani kaman da su bari a wannan a mata wannan kishiya kuwa ai zai zai yi wahala saboda a halin da ake ciki duniya kiro ai duniyar turawa ce yau tura su suke murza zaren kusan shekara ɗari biyar tun zamanin da aka ci daular turkiya tun ma kafin nan tura ke tafiyar da duniya gaba daya aka zo aka rusa daular turkiya aka yakin duniya na daya aka yakin duniya na ya ba turawa dama tsara duniya yadda suke so to haka ake tafiya a kan wannan tafiyar ne aka sami yunkuri aka yi juyin juhali a kasan iraq suka suka inkari gurguzu wanda za ke suka inkari tsarin jarin hujja da amurka ke jagoranta tun lokacin tara yau sama da shekara talatin yaram ba su kara gwaninta ta zauna lafiya ba to akwai bukatar irin waɗannan kasashen su haɗu su haɗa ƙarfi a kan karu wannan zaluncin da amurka ke jagoranta kasan iran kasan koriya ta arewa da irin waɗannan kasashen su haɗu a haɗa ƙarfi da ƙarfi a fitar da wani tsari masu da kada ku shafa muna kawo muku wannan shirin ne daga nan sashen hausa na rajiyon boh a cikin shirinmu na afirka a yau kuma wannan shine kashi na ƙarshe har sai allah ya kai mu wani sabon shirin a maimakon dr alharin muhammad masanin siyasan ƙasa da kasa a kwadonin kimiyya da fasaha ta kaduna najeriya ni awar kundin shirin na gabatar nake cewa sai wani jikon. da yanzu kuma sai shirinmu na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin wani sabon shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Ga dai malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum gidan rediyon Tehran mai farin jini mai alfarma mai bamu dama domin mu bayyana ra'ayinmu ko kuma mu bayyana abin da ke ci mana tuwo a kwarya. A yau ina son in yi magana ne a matsayina na shugaban kungiyar murya talaka a Najeriya Ahmad Ladan Girkau a Kyaba Lokal Gaman Jihar Sokoto Najeriya. A gaskiya wannan karfafa mana da shugaba Muhammadu Buhari ke son ya yi mana wani karhi na cajin mu idan muna kiran waya domin taimaka mu marasa karhi to gaskiya ni abin da ke gani wannan dokar ba ta yi ba kuma mu 'yan Najeriya mu karbe ta ita ba domin ba ta yiwuwa a ce sai cikin kuɗaɗen da muke kira sannan za a zo a ce mana wai ciki ne za a ɗebe wasu kuɗaɗe domin ɗai a taho a yi mana abin da bai kamata ba kira nana ya kamata 'yan majalisar najeriya da dukkan wanda ke da hannu a kan a wannan lamari to su gaggawa jiya wannan abin mu dai ba mu goyi baya ba na gode ahmad ladan assalamu alaikum sashi hausa na muryar jamhuriyar musulunci na iran sunana usman darbudu tagayil mawuga jalo da cinan ganin yamai a jamhuriyar niger to yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da ziyarar da shugaban kasar jamus ya kawo kasashen ga namu na afirka na yana ta ziyarce ziyarcen sojojinsu da suka tara a nan kasashen ga namu na afirka to mu dai ba mu ga amfanin wannan ziyara domin yau dai sama da shekara nawa ma kusan goma sojojin ga suna nan amma ba su barkata muna komi ba amma dai fiye da yadda suka sami kasashenmu mu da yake faruwa kenan yanzu yanzu muna cikin ha'ula ina matsalan tsaro saboda haka wannan ziyara abinda yake ribatan su ne suke yi mu babu wani riba da muke samu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan rediyo Iran Hausa Musulunci suna na Sahabi Ibrahim dan auta daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a yau ina so ku bani dama domin in yi tsokaci a akan matsalolin da kasar mu Najeriya take fuskanta musamman ta fannin matsalar tattalin arziki da matsalar tsaro. Matsalar da zan fara da ita ita ce matsala akan matsalar tsaro da kuma abubuwan da suke yi nuni da kamar bangaren kabilanci shine tribalism. Zan tuna lokacin da wata al'ananniya ta yi batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Sokoto wata yarinya mai suna Dubura a kwalejin Shehu Shagare da ke Sokoto. Duk wani mai faɗa a ji a Najeriya da sauransu shugabannin kiristoci da shugabannin ma har da sultan da sokoto sun fito suna allah wadai akan wannan al'amarin to abun da muke jan hankali gare su yanzu haka yan kungiyar iphone masu rajan kafa kasar biafra sun kaddamar da wani mummunan hari ga yan uwan hausawa mazauna anambra da inda su a karamar hukumar orombo sun inda su kashe yan arewa mutum goma sha biyu ciki har da wata mata harira mai dauke da ciki wata tara da 'ya'yanta guda hudu abun takaici amma har yanzu baka ji wani wanda ya fito ya allah wadda assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashen hassan na biyar jamhuriyar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar to yana so ku ba ni dama ya jinjina ga jami'an tsaronmu na jamhuriyar nijar dangance da wata nasara da suka yi akan yan bindiga to muna fatan za su kara matsa kaimi domin hakika duwan da kai nasara akan shi shi ma kuma yana fama ya yi nasara akan kan kenan wannan ya nuna cewa mun gani da gaske ake kuma allah kara karfin gwiwa akan akan abin da ake yi na alheri kuma allah ya shiga tsakanin nagari da mugu da fata allah ba mu zama lahiya nijar najeriya da ma afirka baki ɗaya na gode biyu ta tashi lahiya mai magana isu mai maɗaito da magaran jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da Magaram. To tsokaci na yau zan yi shi ne akan hukumomin Gambia da suke neman gurfanar da tsohon shugaban kasa Yaya jami'a a gaban kuliya dan saboda zargin shi da ake da wuri dukiyar talakawa da kuma cin zarafin yan kasa. To wannan abu da hukumomin Gambia suke nema su yayi daidai ko muna na da dan saboda irin haka ya zama zakaran gwajin dafi ga duk shugaban da ya mulki ya wawure dukiyar talakawa da a kamo shi a hukunta ta shi ko da ya bar mulki shekara 20 to ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan rediyo hausa voh muke zuwa muku malami na gaba bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ta ku radio musulunci radio iran radiyo mai albarka yau tsokacin da nake son yi bisa jihar muce ta agadas bisa ga bakin haure wa'anda suke na agadas saboda fitowar da suka yi sun yi hayaniya an samu da banna kaɗan an yi dan kone-kone ofishin da ke kula da su kan dan kone shi da wajen 'yan sanda shine muke kira ga jagorori na wannan jiha ta agadas da na gargajiya ya kamata su ɗauki matakai kwarai saboda wannan yin su ya kai na hudu suna irin wannan zanga-zanga bisa wasu haƙoƙinsu da aka danne musu kenan su ne muke kira ga jagorori na galgajiya da na bariki su ɗauki matakai kwarai bisa ga wa'annan bakin haure wa'anda suke nan jihar mu ta agadas saboda wannan hayaniya da suke yi ba mai ka alheri ba ce saboda ba a san abin da za ya zuwa ya zo ba zuwa gaba ya kamata a kawo ƙarshen wannan al'amura in ɗauka su za a yi a maida su a duke su a maida su in kuma bukatocin da ya kamata a biya musu ne a biya musu bukatocin su ne muku magana alkasun baba liman a har daga jihar agadas salamu alaikum rediyo tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilis wanda aka fi sani da ilis firizi na kulabar a yanzu ce da take agadas jamhuriyar nijar eh, ra'ayina da zan bayyana dangance da hukumomi na nigeria gaba ɗaya ma dangance da wannan bayan allah wanda suke eh, aka yi garkuwa da su daga cikin jirgin nan eh, wanda ya hoto daga kaduna zuwa abuja to ya kamata hukumomi baki ɗaya na nigeria tun daga kan gwamnati zuwa gwamnati gwamnonin jihohi da dukkan wanda ke da ruwa da tsaki game da haka a yi kokari wanga bayan allah da aka kama ku gwamnati nauyi ne yake bisa kanku na cewa ku bi duk hanyoyin da za ku bi ku ga bayan allah ga sun samu sun kubuta da rayuwarsu sun huto sun sami yanci kamar yadda kowane bil'adama yake rayuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gida radio Iran mai magana a Hassan Laji Umar daga birnin da magaramin na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da ziyarar da minista mai kula da hako da ruwan sha ya kawo a nan. To abin da za mu ce wannan ziyarar ta minista Allah ya sa ita ce za ta kawo ƙarshen wannan matsatsalin namu na ruwa a birnin da magara tunda ba yau ba ba jiya ba duk gwamnatin da ta hau alkawalin da za ta mana kenan in na hau zan magance muku matsalar ruwan sha amma hal yanzu har gobe har jibi wannan matsalar muna nan tare da ita na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin da magara na jamhuriyar a mai magana baba ya haladu mustapha inuwa murya ina so in gaya wa hukuntanmu na murya kullum dai abin da muke magana a kai wahalar ruwa da muke fuskanta a garinmu na murya wallahi iyayenmu da kakannin da kannanmu da yayyenmu duka a rayuwarmu a neman ruwa take karewa kuma kullum magajin garinmu yana kallo ya kamata magajin gari in ka ji wannan sabon dan Allah ka taimaka assalamu alaikum wa rahmatullahi da ala barakatu ya hausa barka da barka da aiki kuna magana da abubakar nafiu daga nan birnin agadas to zan tsokaci a bisa kasa ta ta nijar mun wanga lamari namu na nijar mun gaza gane hukumomin mu ba mu san da muka dosa ba ba mu san bata mu ba har yanzu mulkin gashi ana yi ba sai da ake yin shi ba na talakawa ba sai da ake yi musu daɗi ba tun mu da al'amarin namu na Nijar sai addu'a dai muna kai kukan mu ga Allah kullum mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu voh hausa sunana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar niger to ni dai yau ra'ayina shine akan matasanmu na afirka ga baki su bisa kan yawan shaye-shaye da yake ƙara kamari a yanzu gaskiya abin buma jin daɗin shi ya kamata a ce a ɗauki mataki jami'an tsaro su ɗauki mataki uwayen yara su ɗauki mataki tare da masu garurruka na unguwanni da kuma na ƙauyuka bai kamata ba a ce yawan shaye-shaye yana mana yawa a cikin kasashen na afirka musamman ma kasa ta nijar abubuwan gaskiya ba jin daɗin saurari saboda ya ga yara mata ƙanana sun shiga halin ha'ula'i musamman ma ɗiya mace bai kamata ba ta tsinci kanta a irin wannan hali ina kira ga uwayen yara sosai a bisa ƙoƙarin da suke na jawo hankulan ɗiya matasa da kuma ɗiyanmu maza da mata malamanmu ma na addinin musulunci suna bakin ƙoƙarin su gaskiya ya kamata a ce a ɗauki gaggawa gaggawan mataki magance wannan abubuwa sunana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar nijar BOH Hausa mai magana Sanusi yi da magaram jamhuriyar Nijar na shigo shirin ne ina son ku bani dama in mi kai gore jinjina zuwa ga sojojin ƙasar mu jamhuriyar Nijar bisa wani sumame da suka kai a sansanin 'yan ta'adda a yammacin ƙasar tamu wato a jihar irin mai iyaka da ƙasar Burkina Faso a wannan hari ko in ce a wannan sumame da suka kai Allah ya ba su nasarar hallaka 'yan ta'addan kimanin kusan mutum 60 tare da lalata kayan yaƙi da sansanonin na mayakan jihadi gaskiya wannan nasara da sojojin kasar mu suke samu akan mayakan shahadi hakan ba karamin faranta mana rage yake ba ta wannan dama muna kira ga gwamnatin mu ta a kara ma sojojin mu ta jamhuriyar Nijar horo da kayan aiki wanda zamanin su yake ci a yanzu ta yanda za su fafata da duk wani mai neman ta da zaune tsaye a tsakanin al'umma ina fatan za ku tashi lafiya biyu BOH Hausa ni ne Sanusi Madatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum gidan radio bihot hausa suna na tasiru unguwar tudu da magaram nijar yau ra'ayina kan tattaunawa da shugabannin kasashen afirka suka nemi a yi da kasar rasha dangane da wasu kaya da suka makale a kasar sakamakon rikicin da yake gudana tsakanin ukraine da rasha wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske ya kamata a ce an tattauna danganin kayan nan sun fito sun zo kasashenmu kuma a samu sauƙin tsadar kayayyakin abinci musamman ma dangin su fulawa su alkama su mai da dai sauransu na gode gidan radio biyu ta hausa daga tasiri unguwa tudu da magaram nijar salamu alaikum radio biyu hausa ta yi kuna tare da shi ta tare daga nan a gada jamhuriyar nijar a ni dama in jinjina ga sojojin na ƙasa ta jamhuriyar nijar dangance da wata gagarumar nasara da suka samu a 'yan ta'adda na kashe su sama ga sittin ko kuma ce kusan sittin to ubangiji allah ya ƙara taimaka kuma muna musu jinjina yana muna kara musu kuzari da fatan kuma shugabanni za su kula da su kuma za su kula da kayayyakin da suke aiki da su na zamani assalamu alaikum rahmatullah ma'aikatan biyoyi hausa radio musulunci ta iran mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaran muna matukar godiya da kuke bamu dama mu tofa albarkacin mu inda a yau zan yi tsokaci a akan tallafin asusun kasashen afirka da ya ba da ya ware dala miliyan guda da rabi domin tallafa wa manoma miliyan ashirin hakan ya ya yi daidai mun yi matukar farin ciki kuma yana da kyau a kai shi inda ya dace kowa ba wanda suka dace su rarraba kamar masu garuruwa don su suka san talakawan da suke tsananin bukata amma idan aka ba wannan manyan shugabannin za su handa masu sa a su su rubuta a takarda su ce an ba kowa da kowa. to da hakan ne ma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. amma da yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda yake karanta muku wannan littafi mai suna matasanmu wanda marubuciya biyar Rabi Zango ta rubuta to kamar da kuka sani yau ma za mu ci gaba da inda muka tsaya jiya. Sadiqa ta ce Allah ban yarda ba da na shigo na gani ba rawa kake gani ba salman ya ci to me kika gani sadiqa ta ce ni dai na ga mace da namiji a saman kujera suna shirin tashi tsaye kuma kamar turawa ne ido ya runtse yana fatan allah ya sa iyakar abin da ta gani kenan sauran bude ido yayi yana faɗin sai me kika gani ta ce kenan sai hannunka ya kare mani ajiyar zuciya ya saki yana faɗin to ba fim bane ko zan yi maki ƙarya ne girgiza kai ta yi ya ce da kyau kuma maganar 'yan mata na yanzu ba da kowa sai salma saura duk gaisawa muke yi sadiqa ta ce da gaske yaya ya ce da gaske mana ai yawan tara 'yan mata da yawa ba shi da amfani tunda na samu mai sona ai na ji daɗi shi yasa nake faɗa maki kada ki yarda ki tara samari da yawa sadiqa ta ce ai ba na tarawa ya ce yau wa 'yar kanwata an jima ki shirya mu je gidan salma tashi ta yi tana murna ta shige ciki wata yajiyar zuciya ya kara saki yana faɗin allah ya kara mini gobe ma zan kara kallo a falo zaune bala yake a cikin wata katuwar mota glass ta gaba ɗaya baƙi ne da ka ganta ka san an zuba kuɗi masu yawa kafin a saye ta wani babban mutum ne zaune a gaban motar da ka gansa ka san usoshin gwamnati ne an ci an yi haniƙan idan shi sanye da wani bakin glass kallon balaye yana faɗin bala ina fatan komai yana tafiya daidai bala ya ce ba ka da matsala yallaɓai duk inda ya kamata mu liƙa fosta ka mun liƙa sai dai muna samun wasu 'yan hasada suna cirewa amma na yi matukar hanci kasan aminu yaron mai kano shine abokin adawata yallaɓai ya ce kada ka damu da shi malam ya bani abin da za a binne mu na kasa mai kano ka gani ɗaya zan rage ɗan takara daga lokacin da ba ni da sauran damuwa sai na kwanta na jira lokacin zaɓe ai da shi suke takama gara tun kafin zaben ya gabato mu gama da shi kada ya zo ya bamu matsala don na ga mutane da yawa suna yin sa wata leda ya ɗauko ya ba mu bala yana faɗin ɗan akuya ne sabuwar haihuwa satinsa biyu a duniya idan dare ya yi sosai ka je ka tona rami ka rufe sa da ran shi za ka ga sakamakon aikinmu dariya bala yayi yana faɗin ka da kyau mai gida Allah ya baka wannan kujera murmushi yayi ya ce amin bala bandir ɗin ɗan ɗari biyar ya bashi yana faɗin ga wannan ka riƙe kafin jibi ka buɗe but akwai wani kwali kayan ku ne na sa aka siyo maku sai ka raba ma yaranka ku cake domin ku ji daɗin aiki duk wanda ya shige maku gaba ku kawar da shi bala ya ce cau mai gida shi yasa nake son ka wallaki ka san makamar aiki yallaɓa ya ce maza ka ɗauka kada wani ya ga mu tare sai na kira ka kada fa ka yi wani kuskure dan aiki ba zai yi ba idan ba a yi daidai ba bala ya ce baka da matsala yallabai. fita ya ya ɗauki kwalin yallaɓai ya bar wajen dariya bala ya sa yana faɗin ai ba zan so ka kawar da mai kano ba gara ku ci gaba da cakusawa ni ma zan fi samun kuɗi idan kaga kai ɗaya ne mai takara mu ma kyale mu za ka yi ai binne dan akuya ko za ka ga binnewa idan ma bokan zai faɗa maka ba a yi ba yanda ya ce ba sai dai ya faɗa amma wallahi sai na ya kuskure ledar ya buɗe dan akuyan sai mutsu mutsu yake yi babu tausayi bala ya murɗa masa kai ya tona rami ya rufe gawarsa yana fudun tun yanzu aiki ya lalace duk abin da bala yake su aminu da yaransa suna laɓe suna kallonsa tun daga lokacin da ya shiga motar ya laɓe har ya gama binne akuyar suna laɓe yana tafiya suka fito murmushi aminu ya yana fudin mushirkan banza ai wallahi matukar muna raye ba za ku kai labari ba wani ya ce oga kawai muto ne abinda ya binne aminu ya ce yanzu kuwa suna gama tonewa suka mai da kasar kamar yadda take aminu ya ce aliyu ali ɗauko wancan ledar a saka ta ciki ka je can ƙasan gadar rimin keɓe ka jefa ta ciki amsa ya yi suka bar wajen cike da farin ciki zaune mami take da su abdulhakim amal tana gefe abba ne ya ce wai har yanzu abdallah bai shigo ba gida ba mami ni ma na yi mamakin rashin dawowarsa da wuri gashi har uku da rabi ta yi abdulhakim ya ce kila yana can wajen abokanansa sallamar da suka ji ce ta sa suka yi shiru tashi abdulhakim ya yi nufi kofar yana amsar sallamar abokin abdallah ya gani hannu ya mika masa suka gaisa yana faɗin kabir ina yayanka kuma wanda aka kira da kabir ya ce wallahi wata yar matsala aka samu shine na zo na faɗa ma abba abdulhakim ya ce shigo abban yana ciki ai bayan ya gama gaishe su abba ya ce lafiya dai ina abokin naka dukar da kai kabir yana faɗin wallahi abba ɗazu ne bayan mun gama kwallo lokacin an fara kiran magariba ma Abdullahi yana cire takalmin kwallonsa shine wani wanda ba dan gidanmu bane ya zo yana mana dariya yawan mu aka ce tun Abdullahi bai kula sa ba har sai da ya kai sa bango shine fuska hau fada to jama'a duka nan ku zo ƙarshen shirin namu ne su Allah kan gobe za mu ci gaba inda muka tsaya a madadin gidan gidan gidan rediyon Hausa ke ƙarshen tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab shi nake cewa mu zama lafiya. Madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau. duniyarmu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fata wata shirin duniyarmu a yau. Shiri daidai wanda muka saba kama ku batutuwa da suke faruwa a fagen siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan ziyarar shugaban ƙasar Iran, Said Ibrahim Ra'isi ya kai zuwa ƙasar Oman. tare kuma da yin dubi akan tarihin alaƙa da take tsakaninsu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a ƙarshen ziyarar da shugaban ƙasar iran sai da ibrahim ra'isi ya kai zuwa ƙasar oman kasashen biyu sun rattaba hannu a kan wasu joniyoyi masu yawa domin bunƙasa alaƙa take tsakaninsu ta fuskoki da dama yarjeniyoyin da sun kai goma sha biyu kuma sun shafi fannonin makamashi siyasa sufuri alaƙar diflomasiya kasuwanci da tattalin arziki sai kimiyya muhalli da kuma wasannin motsa jiki ministocin harkokin waje da na masana'antu ma'adanai da ciniki da man fetur da hanyoyi da raya birane da kuma shugaban kungiyar bunƙasa kasuwanci ta iran ne da takwarorinsu na ƙasar oman suka sanya hannu a kan takaddun waɗannan yarjejeniyoyin dama dai harkokin cinikayya tsakanin ƙasashen biyu sun daɗe da ƙarfafa kuma suna ƙara bunƙasa ta yadda ya kai dala amurka biliyan ɗaya da ɗigo uku shugaban ƙasar ta iran said ibrahim ra'isi ya isa birnin muscat na ƙasar oman a ranar 23 ga watan nan na mayu inda ya sami tarbar sabon sarkin wannan ƙasa haitham bin tariq as-sa'id sarki haitham ya yi wa shugaban ƙasar ta iran kyakkyawar tarba a fadarsa ta al'alam da ke cikin birnin muscat bayan haka sun yi ganawa ta musamman da suka tattauna akan batutuwa daban-daban musamman akan yadda za su bunƙasa alaƙa da take tsakanin ƙasashen nasu biyu bugu da ƙari shugaban ƙasar ta iran ya gana da wasu bangarori daban-daban na kasar da suka hada da 'yan kasuwa inda ya karfafa su akan zuba hannun jari a kasar iran da kuma shiga harkokin kasuwanci daban-daban da iraniyawa domin amfanin bangarorin guda biyu a lokacin wannan ziyarar dai tashar talbijin ɗin gwamnatin ƙasar ta oman ta hira da shugaban ƙasar ta iran inda a yayin wannan hira aka taɓo batutuwa mabambanta na alaƙar ƙasashen biyu da kuma halin da ake ciki a wannan yanki da mahangar ƙasashen akan batutuwa daban-daban shugaba isi ya fara da yin magana akan zurfin alaƙa take tsakanin ƙasashen biyu wacce ya bayyana a matsayin wani jari mai girma saboda yadda ƙasashen suka aminta da juna don haka ya ishara da yadda suke ƙoƙarin bunƙasa wannan alaƙar a fagagen makamashi musamman man fetur da iskar gas kasuwanci tattalin arziki da yawan buɗe ido na kiwon lafiya ya kuma ci gaba da cewa al'ummu da kuma gwamnatocin ƙasashen biyu na iran da oman suna son ganin alaƙar da take a tsakaninsu ta ci gaba da bunƙasa. domin ta samo asali ne tun ɗaruruwan shekaru da suka gabata shugaba said ibrahim ra'isi ya kuma jinjina wa sabon sarkin ƙasar ta oman wato haitham bin tariq asa'id tare da cewa yana tafiya ne akan tafarkin magabacinsa wato sarki qabus bin sa'id ta aka zo magana a kan halin da ake ciki a yankin gabas da tsakiya kuwa shugaban ƙasar ta iran ya yi bayani a kan muhimmancin wato haɗin kai da kuma aiki tare a tsakanin ƙasashen biyu a wannan fage da ma dukkanin ƙasashen da suke cikin yankin gabas ta tsakiya har ila yau ya ce da akwai tarayya ta mahanga a tsakanin iran da oman akan batutuwa da suke faruwa a cikin wannan yanki na yammacin asiya kuma kasashen biyu sun yi imani da cewa tattaunawa ita ce hanya kaɗai ta warware saɓanin da yake tsakanin ƙasashe da suke a wannan yanki maimakon amfani da wasu hanyoyi da ba su dace ba har ila yau shugaba sayid ibrahim ra'is ya ce kasashen wannan yankin za su iya warware dukkanin matsalolin da suke a tsakaninsu ba tare da wasu kasashen waje sun tsoma baki a cikin harkokinsu ba kuma yau da gobe ta tabbatar da cewa tsoma bakin da kasashen waje suke a harkokin wannan yanki ba abin da yake jawowa sai ƙara gurɓata al'amura da taɓarɓarewa harkokin tsaro a dalilin haka ko kaɗan bai kamata a bar bakin haure su zama masu ayyana makomar wannan yanki ba kamar yadda shugaban na jamhuriyar musulunci ta iran ne bayyanawa tashar talbijin ɗin ƙasa ta oman to anan dai shugaban ƙasar iran yana yin ishara ne da ƙasashen turai bisa jagorancin amurka da suke shiga cikin harkokin wannan yanki hakan kuwa ya faro tun daga lokacin mulkin mallaka har zuwa shekarun bayan nan da suka hada da yakin da amurka ta yi da iraki da kuma afghanistan wani abu wanda yi kama da matsar baki tsohon shugaban ƙasar amurka george w bush wanda shine ya jagoranci yaƙi a kan ƙasashen iraki da kuma afghanistan ya bayyana da bakinsa cewa yaƙin mummuna ne na rashin imani ya yi haka ne a lokacin da yake son ya soki ƙasar rasha da take yaƙi da ukraine sai bakinsa ya saɓuce inda ya bayyana mamayar ƙasar iraki da cewa abu ne na rashin imani da rashin tausayi kafin daga baya ya ƙoƙarin gyara abin da shi shan imani da cewa ba daidai ba ne dama dai gabanin yakin ƙasar da amurka ta yi da iraki in za a tunawa ta killace wannan ƙasar na tsawon shekaru da ƙaƙaba mata takunkumai da fito da wani shiri wanda suka kira ba ni gishiri in ba kamar da tsakanin man fetur ɗin iraki da kuma abinci da magani a wannan tsakanin an kyasta cewa jariran da suka mutu a iraki sun kai miliyan ɗaya duniya kuma ta ga hirar da aka yi da sakatariyar harkokin wajen amurka ta wancan lokacin wato albright wacce ta bayyana halaccin abin da suka yi saboda kawai su cimma manufarsu a ƙarshe kuwa da amurka da ƙawayenta na waje suka sake shigowa cikin wannan yankin musamman iraƙin da siriya sun haifar da wato mummunan illa da suka samar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a cikin waɗannan ƙasashen biyu duniya dai ta ga yadda ɗaya daga cikin wato sakataren harkokin wajen amurka ta bayan nan ta bayyana cewa ƙasarsu tana da hannu wajen ƙirƙirar alƙa'ida a nan manufa ita ce matar tsohon shugaban ƙasar ta amurka wato clinton hillary clinton kenan kuma har zuwa yanzu illar da shiga sharaba sharon da amurka da ƙawayenta na turai suka yi a cikin ƙasashen wannan yankin ba ta gushe ba domin har yanzu al'ummar iraki na cikin fama da matsaloli marasu yawan gaske kama daga tattalin arziki duk da arzikin man fetur da allah ya huwaye wannan kasa. sannan kuma suna fama da matsaloli na zamantakewa sanadiyar kungiyoyin 'yan ta'adda da amurkan ta kirkira ta kuma ba su damar ci gaba da ayyukan ta'addanci to a ƙarshe da shugaban ƙasar ta iran ya zo magana a kan ƙasar yemen da halin da take ciki sayyid ibrahim ra'isi ya ce tehran da muscat sun amince da cewa tattaunawa ce kaɗai hanyar kawo ƙarshen yakin da ake yi a ƙasar don haka ya zama wajibi a buɗe tattaunawa a tsakanin dukkanin ɓangarorin ƙasar ta yaman domin shi ne zai sa a magance matsalar da ake fama da ita to ma sauraro a nan za mu da sa'aya saboda ƙwarewar lokaci na wannan shiri. da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin makarkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Iran ta gayyaci jakadan kasar Girka a Tehran kan kama jirgin ruwanta. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran ta gayyaci mai kula da ofishin jakadancin kasar Girka a nan Tehran da saboda jakadan baya nan. Domin nuna rashin amincewa game da kama jirgin ruwa mai dauke da tutar Iran da aka yi a ruwan Girka. a wajen taron daraktan kula da bangaren tekun mediterranean a makasarkin wajen kasar iran ya buƙaci ko kuma ya tunatar da kasar girka game da nauyin da ya rataya a wuyanta a mataki na ƙasa da ƙasa duk da yake cewa jirgin ya tsaya ne saboda wasu matsaloli na na'ura da aka samu kana kuma ya soki kasar girka game da miƙa wuya ta yi kan matsalar lambar amurka kan wannan batun ya kara da cewa tsayar da jirgin ruwan daukar kaya da ke dauke da tutar kasar iran misali na fashin teku wanda athens da sauran waɗanda ke da hannu wajen wajen kwace jirgin ruwan ba bisa ka'ida ba suke da alhakin dukkan abin da ya biyo baya masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir ke cewa mu kwana lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.